Nous croisons da zaɓu sakan shirin duka mu haɗu fada votre émission des jeunes favorites on espère au micro votre ami de tout le temps Rabia Maikano Yo, a fada mu zan yi hiran bara cette pratique combattue sans succès kai mu ce dub de dokokin da aka ɗora bus don a hana wannan aikin tunda wasu sun maida shi aiki zan mu ce ko da yake aiki ne ba aiki mai daɗi ba har yanzu sun gaza fasawa kai kullun sabin sabin da kake gani ga sunan kai kala kala wasu matasa ga sunan 'yan mata da samari suna nan kan hanya wataran dare da rana Dans ce numéro, nous parlons de ces jeunes qui choisissent de mendier pour le moindre handicap et da waɗanda kuma duk da masakanta su koko a ce rishin wani kafa ko wani hannu koko ba sa gani duk da wannan suna kama su suna neman abin su kai suna karatu har suna sport des avec des sportifs de haut niveau sérieux on ne pige pas des gens dans la même situation d'handicap wasu su birana suna bara har suna neman kamar za su maka kwace wasu kuma har su zama sportifs de haut niveau et qui représentent même le pays lors des compétitions internationales. C'est pourquoi on a invité Monsieur Seydou Maman, il est le vice-président de l'association des artisans handicapés. Monsieur Seydou Kuna Alahiya. Ya Aiki. Alhamdulillah. Ya Kaswa Dadama. Kaswa Dadama Nous sommes également avec Hamidou Doubou. Il est jeune activiste. Anatea Ibusakan Bara. Sosema. Comment est-ce Shuruni? Moussa Garba, il est étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques. Ça va Moussa Kana Alahiya? Ça va, Alhamdulillah. mu kwatanta ma masu shuraren mu me yasa muka dora wannan fara tamu a ran ina. Ana iya caron ina ana iya ma fiye kin point focal masa a ce kujekin <laughs> masu bara kujekin su ne shi yasa muka wannan fada annan nan ina dans cette fada nous aurons également de la musique un vox pop un enrobé et la chronique d'Olivier Depuis le 1er mai 2019, la mendicité est formellement interdite à Niamey. En tout cas, an hana su tsaya bisa kan hanyoyi suna bara. Amma sai ka ga wai 'yan mata da samari kai hada 'yan kankanan yara suna bin ka suna don Allah a basu don Allah a basu kai har suna yi kamar masu maka kwace pour ceux qui des personnes tsohi ko da masakai ko da suke cikin wata larura haka da bata da kyau su an ce musu su tsaya can wuraren da suke ibada su uda les centres sociaux dukka mai so ya taimaka musu zai zai can ya tarda su mais rien n'y fait ce phénomène est devenu un fléau de société mu shurari ra'ayin matasan zandar bisa kan wannan annoba. kowa ya tashi irin wannan kawai ya rika kewaya ya rika ba shi sadaka ba shi sadaka kamar sun ga ana ba su ne ni abin da nake gani mutane wannan yan neman sadakar da wani waye kamar ba kowa bane yake da bukata a ba shi sadaka kwa kenan kawai gaban nan mutane su san irin mutanen da su ba sadaka wannan abu duka ko an samu ya dan rage tunda samun da suke shi ne ya ka haka ko da yaushe a masallaci in aka yi sallah wani mutum ya tashi ya yi bara wani kuma kuma ƙarya ce kowanne yake faɗin irin tashi kuma cikin gari kana zamna wannan ya wannan ya wannan ya abin ya yi yawa mutanen ƙauye ne yawancinsu su zama a gidajensu a ƙauyukansu su yi aiki kamar duka ragwanci ya shiga cikin mutane fa Non, la mendicité n'est pas du tout bon, surtout pour la jeunesse. Il faut que cette jeunesse se réveille Il y a même des diplômés qui ont affronté cette activité de mendicité. Vraiment, il faut que la jeunesse se réveille. Et je les invite aussi à essayer de créer un cadre qui va les aider jusqu'à même, euh, qui va les permettre à aider la population. Là, on avait des petits-enfants qui sont euh, à la recherche de quoi mettre sous la dent. Par rapport à ce phénomène, moi, je veux dire que c'est la démission de des parents qui ont la mission d'éduquer leurs enfants depuis le petit âge. Quand vous avez une parfaite santé, c'est mieux d'aller vraiment chercher du travail. Il y en a beaucoup. Vraiment ah, d'aller chercher du travail, d'aller travailler, de se débrouiller vraiment euh, pour... Euh, être indépendant parce que seul le travail libère. Garba. gare ka kashi abin da matasan suka ce wallahi najiya najiya lalle gaskiya ne wanda sun ka gayi idan turawa suke cewa lamen ki don da su da sarki resuwa wala kaman ni a gani na kuwa kaman ba ma abu ne da yake kai mutum gaba kuwa kaman ko mi kake cin shi kuwa mai da kanka bayan ne wannan abu to don ka auri na kuwa ko miliyon kake samun shi wallahi ba ci gaba bane ba don ka eh ya kawo kuma zancen wasu suna karatu ga su da diplomcin nasu amma hmm. duk da haka nan ga sunan zamne mai babu aiki ai to ai an san eh, a lokacin da muke cikin wanga lokacin da muke cikin kasan kwa ko da mutum ya yi karatu shi da diploma nashi bai samu aiki ba ai na san mu da kan mun san gwamnatin nan bai dauka mutanen duka gaba dai to dole eh, ka je ka nemi kai ma abin da za ka yi na kanka a inda nake muku magana mhm. eh je suis étudiant parallèlement kaman ina adun muni kuma na yi etake na ture sama je tenu mon master 2 en communication des entreprises. Présentement, avant magana da nake yanzu har yanzu ina zamne ban samu wani aiki amma yau ina ce moi je suis indépendant na na samu incin kaina tunda yau in ni ban ba wani wani bai bani tunda ina ma publication bisa facebook ina sai da su portable da su da midimi wannan cikin Tu akwai wanda shi na turo musu ma na turo ma hotuka na su chemise chemise kina daga wagar ke su ina ina ina pibili, ina sa sachi ko ina mutana na kire ni ina kai ina ina kai musu kun ga wannan ma wanda bai karatu ba bai samu wanga duka ide gaskiya gaskiya don karatu karatun nan ko gwamnati bai dauke ka ba aiki kana samu ide zai buda maka hanyoyi wala ya buda maka hanyoyi yanzu mu dawo gare ku monsieur Hamidu Dubu. vous êtes jeune activiste qui lutte pour arrêter ce fléau. Qu'est-ce que vous de... Eh, merci de me poser cette question. Mhm. En tant qu'activiste, activiste, moi je dirais que eh, ce phénomène est une question d'éducation. Mhm. Ils l'ont dit. Euh, question d'éducation du moment où, euh, si au niveau de sa famille, l'enfant, en tout cas, euh, reçoit une certaine éducation, une certaine valeur à conserver de sa famille, ce qu'il ne va jamais entendre la main. daga gida ne mutane abu kaɗan sai a ɗora gwamnati yauni yauni ya ma gwamnati yawa gwamnati ya kula da 'yan bara ya kula da ma'aikata ya kula da eh, eh, mai ake cewa eh, sozawa ya kula da security gwamnati yana da yauni na ya sa tsari a cikin ƙasa 'yan ƙasa su bi mhm. da ina so in shi na cikin abin da kamun shiga fondin shi in gwamnati ya sa tsari 'yan kasa sai su bi to wannan hali da muke ciki na demokrasiya mutane ba su gane ba demokrasi an ɗauke ta kamar shekakai ka abin da kaga dama a lorku ba je ka abin da kaga dama ba ne amma ka abin da ya kamata wannan fenomen na bara ba shi dire que vraiment eh, abu ne da ya samu kamari dan mi dan saboda kuma gwamnati ya sa ido don gwamnati ya ɗauki measure kenan yana da yaunin ya yi application to sai aka sa tausayi a abun ya za a yi da su su masu bara amma ba a yi ba ici profond a gani menene mafarin bara tun da ya zuga su inda za ka samu mutum yana da rauni ko me ake cewa eh. ila ina handicap mhm. amma i soto gère ba ga shi nan ba vala il est ba ga musa nan ba musa da to ba gani ba yake effectivement kuma ga shi nan yana karatu ya kamata mu maido kasuwanci hankalin mu kun ba da muke mu an tanke activist muna yi ne mu jawo hankalin mutane su gane ka a wannan sana'a ta bara ba sana'a ba ce yau ka zamanto kai kullum bukatotinka kana tunanin wani ne zai buɗa maka shi mu sai mu ce baka rayuwa baka rayuwa tunda baka iya kai wani program dan kanka kullum ta ne kake kana mika hannu kuma an diba mutanen nan mahiyan masu bara ba masu mutane ne ba masu wani lahani na <laughs> effectivement moi je me dis que l'handicap c'est au niveau du cœur c'est au niveau de la mentalité dans la tête si on pense que parce que on a on est infirme ou bien parce qu'on est malvoyant on doit tendre la main c'est que on est handicapé

Monsieur Saidu muna shuraren ku. Abu guda kamar in an dauka wajen gajeyu suna da hanyar bara an ɗauka tsohi yau in kin ɗauka mai da ana ce bara bara nan ba gajeyu ce yin shi ba in kin yi lissafi shi cin mai duka masu baran masu ƙarhi ne duka masu ƙarhi ne yanzu in ce ɗauka ni ina ni sam da na hitalakwal sam da na yi ni ko sam da na hitalakwal da na zo nan 93 na zo caritas ni na kawo kaina tunda ni mu akwai waɗanda cikin gidan suke in ta in yi bara in ce musu no ni ban iya zuwa in yi bara tunda ina samun abun da na ci gida su haida mara me sai dai in yi wani aiki ni da kaina na tashi na zo caritas an katar ventres red shi ma ku taba mishi to kuma an yanzu ko da yake an san da kasuwa da halinta ai kuma da dama ko alhamdulillah wallahi alhamdulillah tunda inda nake zamne ina da famina ina jeren famina alhamdulillah ban zuwa in mika mu wani hannu in na ci wani bai sani ba in ban ci wani bai sani ba to ku zo ku ga daga ina kuka hito daga wani gari kuke na ta muke maradi mm. kuka zo ne mai dan bara a dole na diyata ban da da ba mai ɗauka ta ban da da ban da mai ɗauka ta kuma yan uwa ba su ɗauka ta kuma ni kawo ta zo kakka nake aure na kawo ni abin abigga nake ga argungu nake dan nake kuɗi na Allah ka na ni banin zakana in samu kuɗi in ɗauki kana in koma gida Mm, wallahi ni yau in ni samu kuɗi da zai kai ni gida. Wallahi na bar ƙasa ga kuma har abada abada ban koma wurin bara da sunan bara. Wallahi na ta nema dai uwan ga yawo ban mai ba. Na in ni zo ni zamna ce na nau ciyo su kai ba iya tashi. Ko sallah sai na duka. Duka masu shuraren mu suna iya samu wannan shirye-shiryen namu kuma su aiko mana tambayan su a bisa kan lambar mu ta WhatsApp 80 hamsin da 54. Mu shurari wata waka mai da dariya janar madan gwamna dorabe makaho ile aveugle c'est vrai mais il a fait rire des générations avec sa musique hyper drôle. ka da niyya da kana jin hausa cikin waƙar da na tura da kai dariya ka ba ko ma ba ka da hausa bature iya saurara bayani ka same shi ko jama'a taro iya hadi da harshen turai ka ci dariya ka more ka ba samarin haushi maje batun yandarma yandarma dan gwamna kai jama'a taro yandarma dan gwamna sannan kwaraniya mu batun yandarma yandarma dan gwamna ga tunin saraban hallo galan sarabanci hallo beran ta kalman saraban ne ga su can a can birni ba ni bara ba makahu ko aljani iya tsoron su yandarma dan gwamna ni dai da kai na gidansu gwanda hura wuta in hwada gwanda ma in hwada rabi un retour à, la FADA que nous avons installée euh, aujourd'hui au rond-point Inam. Je voulais dire sur le QG des mendiants. Cette FADA, nous l'avons installée ici justement parce que nous les avons à côté da gaske ne da masakanta akwai wanda suke da matsalar tahiya ko akwai wanda kuma gani ne ba yayi ɗalibin da ke tare da mu kuma duk da wannan yayi nisa cikin karatun shi avec ces jeunes qui ont choisi de ne pas se laisser abattre par leur handicap nous parlons de ceux-là qui dans la même situation préfèrent tendre la main dans la rue a wannan fadar tamu muna tare da Saidu Maman vice-président kin association kin artisan handicapé masakai amma masu aikin hannu hamidu dubu shi kuma matashi ne wanda ke aiki cikin wata kungiyar take yaƙi bisa kan harkar bara ita wannan bara a tsaida ta dan nos société on a toujours lié la mendicité à la religion d'ailleurs in suka tsaida ku akan hanya ta suke dan Allah dan annabi ku ba su to yanzu que di la religion sur la mendicité ƙarin bayani cikin wannan rahoton a cikin garin doso bisa rariya rariya ko kuma a gaban gidaje akan ga 'yan bara wani lokaci yara 'yan makarantar allo suna ta yawon neman sadaka lamarin da ke bayyana mummunar ma'anar fahimtar addini a cewar magajin garin doso idrisa izufu dalilan suna da nasaba da rashin fahimtar addini jama'a suna tsammanin addini ya baiwa kowa damar zura hannu ya yi bara amma ba haka abin yake ba addini ya fayyace halin da ke saka a yi bara Malaman da ke baiwa almajiran makarantun allo darasi na cin moriya a kansu bale ma a wanga lokaci na ayyukan gona a faɗar Abdullahi Mamman wani mazamnin anguwar Tondo Banta Doso. Yara da yawa ne suke bayan malamai waɗanda iyayensu sun kawo su ne su samu ilimin alkur'ani amma yadda jama'a suke fahimtar abun ba haka yake ba saboda yaran malamai suna saka su aiki cikin daji kuma kowa ya san lokacin damina ne. Neman ilimi hakika abu ne mai mahimmanci ga rayuwar ɗan adam to amma wannan bidar ilmantarwar ta kasance tamkar hanyar cin moriya bisa kan yara. To kun zo na rahoton nan abokin aikin mama ada to ku mi ko ga gani bisa kan wani abu sai a ce musulunci ya ce ai bara gare ka Hamidu Dubu. Ina so ba da wani dan karin bayani akan abin da addini ya ce bisa zancen bara. Ina so in tanasarwa da annabi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, hannun shi ya ce hannun da yake sama ya hina ƙasa haske haka ya hodi haske ya ce magana ce babba a wannan na biyu kuma ina so in tunatar da cewa annabi baya cin sadaka magana ce babba ya kamata mutane su gane bara kuma annabi akwai inda ya haramta ta ba annabi haramta ta ba dokokin Allah suka haramta bara akwai wanda sadaka ta haramta gare shi akwai wanda aka halatta mishi ya ci sadaka duka addinin mu kuma ya kayyada shi ya tantance ya ba da ya ka'ida ga wanda ya halatta ababa kenan mu masu ba da sadaka wannan mu ne ya kamata mu san wa za ka ba bara wa bai kamata ka ba bara ba ya kamata mu duba to ka ba da bara da ba ta da malada ina unhaninta to kuma <laughs> akwai waccan bara suke bara yanzu an ma yi kilasanta akwai wata irin form kin bara a eh, mun yi shurari kwanakin baya minister kin population ta kwatam ta bara akwai masu bara vip ya dai mandiyan <laughs> vip ya dai mandiyan vip wanda sadaka saba musa in suka zo ka ba su shika sai su ce maka a ah, su wannan suna yawo ne cikin sa'i-sa'i na birrika eh. biro da ma'aikatoci ko tsohin ma'aikata ne na gwamnati ko hmm. kuma tsohin ɗan karatu ne ga sunan dai su ma bara ci ba su shika sai su ce maka a ah, ma shi na tande fasa da tuwa shika biyar nake shara gare ka ko kuma hmm. suna yawo suna da suna ko kuma suna yawo da eh, me ake ce mishi an ah, na wani biki kana ganin no no mi sunan shi wannan prescription ordonance suna yawo da ordonance in ka ba su shika su ce maka a ordonance kin aishi kago mace sai ka kawo don su wannan barar su vip ne suna maka exigent ka abin da ya kamata ka basu kai wata rana aka tsira mu cikin mota sai na ce ma abokin aiki na tare da rondi ne ni na ce ma abokin aiki na ce to ita wannan mace ko lahiya sai na ce mace tsaya ka aji ta yake wata matsala hakan ga ya ce mm, mm, wallahi bara ta kinci kai ba bara ba take muka dawo baya ta ta mai kamshi ordonance yawa to wannan vip ne <laughs> wallahi vip ne don sai mu ce harkar wannan tabara vraiment abu ne da ya kamata kowa ya sa hannu yauni ne da ya rata a kan kowa ba surtout masu bada kai mai bada ka san wanda zaka ba mai badawa ka san wanda zaka ba shi kuma gwamnati da ya ɗauki doka ya ce ya hana ya kamata a bi doka yanzu kama wannan tsohuwar da ta zo ya dai service da ka sosiyo mun san su akwai su sa exist partout inda in kana cikin mawuyacin hali kuma baka da tallafi kana iya zuwa ka haɗi situation kinka gwamnati yana da kuɗi da da ake hidda na kasu gidan likita ga sunan dai wajen 'yan sanda duka akwai service da suke ɗaukan yauni kasu siyo specific ma kinan wannan service kin ya kamata a ce an karfafa shi yana aiki yanda ya kamata yana hita kuma ya identify wannan maganin wannan abun nan bara dole sai an sa kwamiti kamar yadda aka fara da za a yi wannan taron na ua e ai mutane sun gani babu yan bara babu kowa ya aka yi duk suka watse me ya faru kuma kenan kamata ne wannan karfin gwiwan da aka samu a ci gaba da shi a ƙara kwamitin karfi a yi wa waye kamata ya bara wanda ya kamata su yi baran nan su nawa ne gwamnati ina tunanin yana iya magance matsalar su saboda mi kwata ma kai kwarai a hwasa zancen bara a Niger ana iya magance shi doka tana iya mashi to mun gode monsieur Hamidu Amadu yanzu in dawo gare ka Musa Garba. To kaji kai ba ni kai ma ka ba saka wani a ce wai musulunci ya ce ayi bara. To lalle. Ga dan sanin ka ga mun kai mi kake. Abin zan cewa lalle ya daga shi ne musulunci vraiment kaman bara wanda bai da eh, eh, wanda eh, bai da wanda ba miskini bane. Wala kaman miskini shike bara. To kusan da ko zakka ma da ake hidda an bambanta wadanda wadanda ake bashi. Mhm. Ba duka ake ba zakka zakka balle sadaka to lele baran nan ma eh mutane ana yi shi ana yi shi an bida hana shi eh sun kiya yanzu baran nan ma da mutane suke yi shi kaman sun samu iskan kikin shi mi zanke iskan kikin shi sun kasa kaman sun sa arnak <laughs> sun sa arnak arnak kin shi ma de vrai arnaqueur voilà cikin masallaci ma kuna sallah sai ku gani wani dan bara ya tashi yake eh salamu alaikum jama'a gani na hakan da haka <laughs> to na hito daga wata ƙasa kaza gobe wani malami ma yake duk wanda ya ba wannan almajiri sadakan nan eh zunubi ma zunubi ne zunubi ma gare zunubi ya sai makai ne wannan wannan almajiri bai kamata ba shi nan ba ina masu bararan sai suna shaye shaye to bi solution da to kun gani ko wallahi ni ba abin da ba gani yanzu ni a gani na a gani na wani ce bada kon proposition baran nan hmm. kwata-kwata ba hawa Nijar kaɗai ba ko ina. Ko ina ma a tsaida ta. A tsaida baran nan. Zan dawo zan dawo Saidu Mamman vice president. To wai yanzu su wa'annan matasan ku da yake kuna aiki tare da matasa masakai wanda masu barwai suwa da suwaye wai suwaye aka hi gani. Mata ne maza ne yara kankana ne. Na hoda miki mm. ko duka duka ana samun su. Amince yanzu da mu wajen gajiyayyu kowane ya samu aikin da yake yi ba su nan ga yin shi ba su nan ga yin wannan bara wajen gajeyu waɗanda duka suna da aiki tunda in kin diba duka kowane fanni na gajeyu akwai ayyukan da suka yi yanzu in kin ɗauka wajen makahi akwai aikin da suka yi suna yin grillage suna yin sarfiyar suna yin payason duka waɗannan suna yin shi ke gani wajen lokomotor duka akwai ayyukan da suke yi dukansu akwai ayyukan da suke yi na hannu aikin hwata ya gani wajen sur su ma kurame akwai ayyukan da suke yi kowa akwai aikin duka kowane santirkin akwai aikin da suke iya yi aikin da kake iya yi ke gani akwai waɗanda ke karatu akwai waɗanda Allah ba sa suna karatu akwai waɗanda ba samu sa'an karatu mu suna aikin hannu yanzu nan cikin garin ya in ce ɗauka in ce gagajeye ne waɗanda ce bara duka in an dibe su ba ni mai ne ba tan ma su hito daga maradi daga wajen zandar su ne ake iya samun shi kinya mai suke bara in an ɗauka baran nan eh, ana nan ga so a hana shi eh, ce da ana so a hana shi kinya mai kamar yadda an ya hudi ne in dokan nan ba a yi aiki da shi ba bayyi bayyiwa in dawo gare ka hamidu sai joni viki son da ta habitué à la facilité in bara ba ta yi marshe ba bara kadai suke koko kuna samun wasu plant wasu kada ba bara ba har sata da wani pickpocket da wani wasa vidirkin motoci effectivement isa don à des activités criminelles subhanallah yau samari au fait shi ma ne wannan matsalar ta bara ya kamata ta jawo hankalin hukumomi yau samari yana da karhin shi yana bara in bai samu bara nan ba ce yana kwace cikin kasuwa kamar kwace ne ma suke effectivement kwace suke duk samari da ke ga yana bara ba bara nan kai a in ya samu hanyar kwace zai kwace kenan ya kamata a ce yau samari dai na kakin samari da aka bari suna bara ya kamata a dauki mataki kuda a tsaida samari aka kama ka kana bara vraiment a dora maka doka akwai ita doka akwai hanyar da ake bi ba doka ne ake ana likiya ba eh wannan yaunin kuma ya rataya ga gwamnati an ce gwamnati kenan duka masu aiki akan wannan fannin na bara kuma sai in ce eh, samari da suke bara yau in kuka ɗauka har da shaye-shaye daga shaye-shaye kuma sai su koma mana mahaukata ils eh, deviennent des cas sociaux oui de cas sociaux au Niger vraiment les malades mentaux je veux dire 60% des malades mentaux sont des ex effectivement euh, qui mendiants et je situation su eh, samari hankali saboda shaye-shaye kuma daga hanyar bara duk wanda ka tambaya zai ce maka daga almajiranci ya fara daga almajiranci mais ça justement c'est c'est le cas des garçons mais maintenant les jeunes filles des fois qui sont même avec leur maman hein. ah dan shi na tabo zancen education et les jeunes filles là gwamnati ya kamata a ce ya dauke wani in aka ga mai bara yaro yo me yake koya mishi yaro shi yaro abin da ya taso ya gani ana yi shine yake koye koya yayi me wi don kamata a ce yau aka kama ka kana bara da yaro yaron nan me kake koya mishi ya kamata a ce a lokacin da yaron wannan ya kamata a ce na cikin kalas yana koman koyon yaya zai yi tashi ya ce cikin shi da kanshi kai ka shawo shi kana koya mishi illa paske bara illa ce kana yawo da shi cikin gari kuma an ka samu ba an hannun yaran na suke ba ina ka ce ma in sun samu a ce ma weekend ne suke hita su strategic da yara su yi dan bara su koma suna biya ma yaran nan lakwal a'a yaran an hidda su lakwal banna ci ake yi barman banna ce ake ma kasa banna ci ake ma kasa paske yan kasa ne ake dauka ana koya musu illa merci à vous vous êtes fan de cette émission, vous voulez réagir dans tout ça la fada Envoyez vos questions sur les thématiques qui vous intéressent. Abonnez-vous à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 88 euh, à 54 et notre tour en musique avec Aïbin Baka de Jazz One, cet artiste très talentueux qui de sa chaise roulante nous fait danser. kama aibin no aibina rimoni mai no ni oh, oh, oh. bani matibani aibina ga dogo zane ya daina kyasi sama fatality wati kul aiga chini se jami zaniya ma ya hamna se se jami ta chini ya ha ya hamna se se abin donya Retour à la fada avec ces jeunes qui, malgré leur handicap, entreprennent des choses ou font du sport. C'est fou toute cette force et cette bonne énergie que vous partagez avec nous. Merci vraiment. Yo, hiram wanda matasson, wanda wanda suka hikon mace ma su bi rariya Kai wasu ma ciwon kafa dan ciwon hannu he kaga suna bin rariya suna cewa a basu a basu abin da za su ci. Wasu kuma suna nan suna neman kansu. À cette fada nous sommes avec euh, Seydou Maman, Seydou Maman, euh, vice-président de l'association des artisans handicapés. Nous sommes avec euh, Moussa Garba, il est étudiant à la fac euh, des sciences, à la faculté des sciences juridiques et politiques. Hamidou Doubou, jeune activiste euh, qui lutte pour l'éradication de la mendicité au Niger. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais d'abord, une dernière question. Vous qui êtes ce qu'on peut appeler des modèles, qu'avez-vous à dire à ces jeunes qui, qui se professionnalisent dans la mendicité sun aiki sana'a qui s'accroche à la mendicité su wannan matasan me za gare euh. garba un dernier mot alors dire <laughs> ok lalle mu kyan da musu et c'est pas parce qu'on est handicapé et qu'on se lance obligatoirement de la mendicité. Ko ne, quel que soit le degré de ton handicap, da la villa kana yau kai wani abu mhm. don ka ni akwai aikin hannu in baka in karatun nan ya ta ya barka akwai aikin hannu ai to abin da ke so ma mutane su gane in ka ce ma don kana ba baka je ka yi aikin hannu to ai ya ne waɗanda suke gani da suke da kwawon suna suna ta ko ina wanda ba su yi lakol ba ga suna suna ta aikin hannu mekanik ko ina suna nan suna ga aiki eh, minizeri mhm. suna amshi kudin su a yin da ake haka na su ma za su tabbara ma koya <laughs> gaskiya a to to lalle ni abin nake kiran da zamu musu a gulgushe kawai wannan abu vraiment a yi kokari a sai da shi ba hawa aiki ba ne ba zai ci gaba kasar mu duka nijar gaba daya don ka a ɗauko musu mataki vraiment eh, a sa musu inda isa sakam vala don euh, su koma cin aikin hannun nasu su bar tsaye wannan bisa hanyoyin to wai musa mun gode amma kan ka kare yana son tambaye ka eh. kamar an riga muku shi musa bai ya gani haka ne ko musa eh. amma kuma musa karatu kake haka na jami'a eh. babban ɗalibi kuma karatun ma hallo har cikin jami'a kala biyu kai yawa ya ne kake kana karatun wannan to lalle karatun nan ni ina gaya muku eh Et eh, comment ce mutumbay gani Et comment mm-hmm. eh, Aïe mutumba gani kana ji ko ana en français comment kaman a un aveugle comme ça là mm-hmm. On est aveugle eh, dans, les yeux, mais pas dans la tête, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Parce que yo, ni A quoi akwai abin da mutane da yawa da suke gani da ba su yi shi tunda ecole cikin eh, masu ido na yi karatu shakufa mm-hmm. ina cikin masu trois premier haka toujours je suis, je toujours parmi les trois premiers super voilà kun gani ko kuma eh, akwai ecole da yake kikin zaman dukkan na waɗanda ba su gani ba eh neman ilimi kai wannan kin neman ilimi hmm. bai da ah, age bai da age ko wani shekara gare ka kana ya karatu ni ture sama le back dernier da an kai na yi suivre wani eh, interview da an kai ma wani yan âgé de 60 ans yan âgé de 60 ans da yata tayi ne back ya samu kuma ya samu kun gani ko 60 ans mi mi yayi mai saurakin duniya gaskiya to ko shekara nawa gare ka kana iya ka je ka nemo ilimi kawai komi niya ne komi cikin zuciya ne to komi niya ne a ganina yanzu dawo gare ku sai dumaman zancen ku na karshe da za ku gama wannan matasan wanda suka hi kwammace masu su birana su yi bara state sun yi ma abincin cin su za ku ce eh, kiran da zai yi musu mm. eh, wannan sai tu wajen gajeyu na roko kawai yanzu duk in an dauka cikin yamai cinga akwai duka anguwanni da muce da wurin da ake koyan aikin hannu akwai atelier da yawa duka gajiyayyu kowane kala ne akwai shi kenan kiran nika yi musu saboda allah su koma su ta yi su koyi aikin hannunsu ya yi musu yawace yawace tun da yawon da kakai guda yawon da kakai kana wahala na biyu in ba ka zama kazami ba wani bai baka sadaka kaga ce nan ga rayuwanka ma wani ciwo ne kaka nemo mu kanka nous allons nous faire plaisir avec la chronique d'Olivier, le geek de l'équipe. Merci la famille, nous entamons cette chronique avec une page d'histoire. Le 9 novembre 2019, 30 ans que le mur de Berlin a été détruit. Pour ceux qui ne le savent pas, le mur de Berlin fut le symbole de la guerre froide. État de ni guerre ni paix. Ce mur qui divisait l'Allemagne en deux, la RFA, République fédérale d'Allemagne, et la RDA, République démocratique d'Allemagne, représentait aussi la frontière entre deux blocs idéologiques mondiaux de l'époque. Je suis allé à la rencontre du peuple, des Nigériens, pour savoir ce qu'ils retiennent de cette page de l'histoire qui a eu pourtant de très grandes répercussions sur les pays africains, comme nous le verrons plus tard. Malheureusement, très peu de personnes ont accepté se prononcer sur un événement qui paraît si lointain dans le temps aussi bien que dans l'espace. Parmi celles-ci, une jeune fille a accepté me parler. Oui, le mur de Berlin. Je, ne garde pas beaucoup de choses, mais j'ai quelques notions. Le mur de Berlin, c'était la séparation entre les deux, les deux côtés, les deux blocs antagonistes. Oui, mais quand le mur s'était fondu, c'était la retrouvaille entre les, Allemands qui étaient séparés, quoi. Au sujet de la chute du mur de Berlin, nous allons suivre l'histoire de Christian Eboulé. De nationalité camerounaise, il est journaliste à TV5 Monde et vit à Paris. Cet homme de 53 ans raconte sur France 24 la chute du mur de Berlin telle que lui, il l'a vécu. Et au moment de la chute du mur de Berlin, j'étais à Paris. Je venais de quitter l'URSS où je fuyais la mort à laquelle j'avais échappé à cause du racisme. Historiquement, la chute du mur de Berlin marque la fin de la guerre froide une époque où la menace d'une guerre chimique planait sur les habitants de la planète et le monde était divisé en deux. Les USA et leurs alliés à l'ouest et l'URSS, l'Union des républiques socialistes et soviétiques et ses alliés à l'est. Écoutons encore euh, Christian Eboulé qui a vécu cette partie de l'histoire. La chute du mur de Berlin, c'est un espoir. L'espoir que euh, les Noirs ne seraient plus considérés comme euh, des êtres entièrement à part, Autrement dit, euh, pour euh, les Russes et les Soviétiques d'une manière générale, nous étions en dessous des animaux. Et euh, au moment de la chute du mur, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Nous les Noirs ne serions plus traités comme nous l'étions. La semaine prochaine, je vous proposerai un entretien avec le professeur Issoufou Yaya qui nous en dira plus. Restez connectés sur la 41 Radio, partenaires du studio Kalangu pour connaître l'impact de cette chute du mur de Berlin sur l'histoire générale de l'Afrique. C'était la chronique d'Olivier. Paix, lumière, amour sur vous. À bientôt. Goodbye. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la FADA. Merci pour cette grande euh, leçon de vie que vous avez partagée avec nous. Comment Anoukou Kagayi, ita dai masakanta cikin zuciya ne, ita masakanta cikin kai ne. Babu abin da yake gagara mutum in kayan niyya. Kuma injin dai kamar an ake cewa in kuna ya jiki ya tsira. Su wannan matasan za su shurare mu kuma su kama jikin su. mun zo karshen wannan shirin ko wannan hirar tamu ta fara zan ce muku mun gode muku da shirin da kuka muna gobe abokin aiki na dondi za ku ji hira bisa kan illolin ita wannan barar da mafitar ta kada ku ce duka masu shuraren mu suna iya samun shirye-shiryen mu kuma su aiko mana tambayoyin su a bisa kan lambar mu ta WhatsApp 80 06 54 sai mun kara haduwa a huta lahiya